da sittin da tara a cikin wannan sura mai albarka suratu tauba yau kuma za mu tashi daidai farkon aya ta saba'in daidai fadin Allah ta'ala alam ya fi naba wanda zina أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم إبراهيم وأصحاب مريم والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون alam yatihim naba'ul ladina min qablihim shin labarin waɗanda suke kafin su bai riske su ba bai zo gare su ba qaumi nu'in kamar mutanen annabi nuhu wa ad da kuma labarin adawa wa samud da labarin samudawa mutanen annabi salihu alaihi salam wa qaumi ibrahim da mutanen annabi ibrahim wa ashabi madiyana da mutanen birnin madiyana wato mutanen annabin Allah sha'ib alaihi salam wal mu'tafikat da kuma mutanen annabi lut suna shi kira mu'tafikat shin labarin waɗannan mutane duk bai zo wa kafiran yanzu ba waɗancan ba mutane ne da aka yi da daula da ci gaba a waɗansu zamuna da so gabata ubangiji ya turo musu da manzanni a tasfum rusuluhum bil manzannin su suka zo musu da hujjoji da dalilai na shari'a amma suka yi kunnan uwar shegu suka ji karba ubangiji kuma ya danke ta da azaba sai bayan ɗaya fama kana Allah liyazlimahum ubangiji bai zalunce su ba walakin kanu anfusuhum yuzlimun sai dai kawunan su kai su kasance suna zalunta waɗansu ɗin jama'a ne daban-daban al'umma ne a zamani daban-daban sun samu ci gaba sama da namu domin waɗanda suka rayu a bayan ƙasa da irin dukiyar da aka yi da har kiyama ta tashi ba za ta bai irin ta bai zai wahala irin ci gaban da aka samu har yanzu kuma mu ne yanzu ba mu kai da suka samu ci gaba ba dan nassin alqur'ani mai girma awalan yasiru fil ard فينظروا كيف كان min الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض haka Allah yake su na dadin nan sun tuna yanzu karfin jiki wa asarul arda kuma sun tona kasa menene nan sun tona kasa sun tona kasa sun yi noma sun tona kasa sun gudanar da koramu da noman rani sun tona kasa sun fitar da ma'adanai da ke ciki zinari azurfa karafa da dukkan wani dangogin ma'adanai wa amaruha aktsara mimma amaruha sura da kasar nan sura da duniya sama da yadda kafirin yanzu suka raya duniya وجاءتهم rusuluhun بالبينات manzannin su suka zo musu da hujjoji amma sai suka ji karfa me ya faru me yasa suka ci karfa suka ce mu tun da muna da ilimi na zamani ba mu da bukatar ilimin addini ilimin zamani ya wadatar da suka dauka ilimin su na noma ilimin su na tattalin arzikin kasa ilimin su na fito da ma'adanai daga cikin kasa wannan ya wadatar ba sai sun saurari hayya zo daga sama ba فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم yadda wata aya ta faɗa yayin da manzannin su suka zo musu da hujjoji farihu bima indahum min al-ilmi sai suka rinka alfahari da abin da ke wurin su na ilimin su ilimin sana'a ilimin cin tuwo ilimin kera agogo ko kera mota sai ka ɗauka ba sa bukatan ilimin sanin Allah wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un abinda ake musu wa'azi suna izgini da shi cewa azaba za ta kama su suna izgini sai abin ya auka musu azaba ta kama su to shi ne ake faɗawa mutanen yanzu labarin mutanen da bulo bai zo ba shi labarin adawa da samudawa da mutanen annabi ibrahim da mutanen birnin madina da mutanen annabi lut duk labarin wannan bai zo ba labarin wannan ya zo mutane ne sun rayu sun bijirma Allah kuma Allah ya gama da su فما كان الله ليظلمهم Allah bai kasance mai zalunta gare su ba walakin kanu anfusahum yuzlimun sai dai sun kasance suna zaluntar kawunan su والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك يرحمهم الله إن الله عزيز حكيم والمؤمنون والمؤمنات mummune maza da mummune mata ba'duhum awliya ba'din sashin su masu kaunar sashi ne sashin kuma su taimakon sashi ne ya'muruna ma'ruf suna yin umarni da kyakkyawan aiki da kyakkyawan abu wanda shari'a ta yarda da kyawunsa wa yanhauna 'anil munkar suna yin hani daga aikata mummunan abu mummunan abu kuwa shine abin da shari'a ta yarda da muninsa yanzu a iya samun abu ma'arufin shar'an lakinnahu munkarun 'adatan wa urfan da sanin ne a shari'a kyakkyawa ne amma a al'adance a yanayin garinka ko yanayin kasarka abin ya zo mun kare su su saba yin sa ba to da haka ne sikelin da ake gane munkari ko maarufi shine sikelin kana Allah kana Rasulullahi ba sikelin an mola wa wani ko an dawa wani ba ba sikelin wani ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba ba su nan an yi mawafaka da wani ko ba a yi mawafaka da wani ba shin menene Allah ya ce mai kyau ne inda ne mai kyau shi menene Allah ya sa masa suna mummuna inda duk gari sun yadda kyakkyawa ne sunan sa dai mummuna baki irin yake da yadda za a yi samu haske ko dubo duk irin yadda mutane so ko ɗaki, ko so kada masa kararrawa ko suka canja masa suna yana nan a sunan sa na mummuna to sun mummune ko da lokaci suna neman menene almaro menene Allah yake so ba me suke so ba ba ne bukatun su ba sai su yi umarni da mutane cewa ku yi abin da Allah yake so suna bincike su gane menene Allah yake ce menene maza Allah yake ce sai su yi kokarin su hana kawunan su kuma su hana yan uwan su maza da mata sun mu ne wannan shine dabi'ar su mata fi bani su na maza fi bani jinsihin wato maza suna umarni yan su maza mata suna umarni yan su mata dole a kawo masu umarni kyawun aiki da hane daga mamona cikin maza da mata lalle a kawo masu wa'azi da masu gargadi mata su yi wa mata yan uwansu su gargade su su yi musu nasiha su karantar da su addini saboda ba lalle ba ya zai zanto kowane sako na musulunci namiji ne zai iya isarwa akwai bukatar mata su yi karatu don su karantar da yan su mata duk yadda ka kai da fasahar larfi akwai lokacin da za ka samu wani abu ya zama shinge tsakaninka da mace ba za ka iya karantar da ita ba in dai ba matar ka wuce ba in ba ɗar ka wuce ba in ba da ka wuce ba dole ka ji kunyan furta wani abu dan ya shafe su ne su kadai ba za ka iya bayani ba dole sai mace yar uwarta tun da har a lokacin annabi haka ya faru wata mace ta suke tambayar annabi yaya zan yi in gane jinin al'ada in ya dauke mun annabi ce ki dauki sun ma sarki da shi shi ta ce ya zan yi in gane ta ce annabi ce dauki sun ma sarki ta kada da annabi yake ne dauki sun ma sarki annabi ce subhanallah ki dauki sun ma sarki da shi haka na ce sai ya ga ya sarki da sun ba ta gane da annabi ke nufi ba shi ko ina kayan magana sai da Aisha ta kama hannunta ta shigar da cikin gida don na wata ga abin da annabi ke nufi duk fasahar annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya samu wata da tsaron kan da bata fahimci abin da yake so yake ne da ba ya yi yayi bata gane ba sai da mace ta fada kan ta saboda haka wajibi ne mata su yi karatun addini domin su karantar da yan uwansu mata irin yadda suke yin ko suke karantar da yan uwansu mata dan da za su karanta addini ba su karantar da yan uwansu mata ai wannan min da aula shi ne abin da yake wajibi dan suna cikin wannan ayar sufar mummunai maza da mata shi ne al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar mummunai maza da mata wannan shi ne aikin su wa yuqimuna salata kuma suna tsayar da sallah a bisa ga lokacin ta wa yu'tuna zakata kuma suna bayar da zakka ta dukiyar su wanda take ta wajibi wa yuti'una Allah wa rasula kuma suna biyayyar Allah suna biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina da zama da suka ce yuti'un Allah fi ma aujaba wa yuti'un rasulahu fi ma sanna yuti'un Allah suna yawa Allah da'a fi ma aujaba cikin abin da ya wajabtar cikin abin da ya farlanta ga bayi wa yuti'un rasulahu suna kuma bin annabi fi ma sanna cikin abin da ya sunnanta shine ma'anar wa yuti'un Allah wa rasulahu أولئك سيرحمهم الله irin waɗannan da sannu nan da ɗan lokaci kankani Allah zai ji wahalar ku kafin su mutu ne da zaran sun riga sun mutu wahala ta yanke gaba daya ba su ba wahala sun yi mata saki saki uku inna allaha azizun hakim lalle allah ta'ala shine aziz ma'abucin buwaya wanda ba abin da ke gagaransa hakim ma'abucin hikima a cikin al'amuransa وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري فيها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات Allah ya alkawali ga mummunai maza da kuma mummunai mata me ya musu alkawali jannatin tajrimin tahtiha anhar aljanna wadda koramu ke gudana wato min dadiya wato ta karkashin benayenta ba wai korama ɗaya ba koramu da yawa fiha anharun min ma'in ghairi asi wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin lazzatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratun min rabbihim ga Allah ya aljanna idan kana dan korama wanda take ta madara wanda bata garwayi da komai ba ba kura fresh madara tana cikin aljanna ba ta zani ba ta canjawa dan saboda yawan zamani ko dan saboda shudewar lokaci ga kuma anhar na ruwa gairi adil wanda yake ba canjaje ba launin ta ba ta canjawa dan kanin ka ba ya canjawa yana nan a matsayin garare dare. a zamani gaba daya anharu min adalin mutaffa sannan kuma da koramu na zuma musabba ta takkiyar zuma ga kuma anhar na kamrin lazzatin lijarbi giya wanda take mai daɗin sha ga mabuta ta ba irin giyar gidan duniya ba giya irin ta lafiya wanda idan an sha ba a ciwon kai idan an sha ba a fitarin kwanta ba a yin amai ba a tambatu amma wannan ko idan an sha ta gidan duniya sai an yi tambatu sai an yi amai sai an yi fitarin kwanci sai ya zarin dukiya sai an rasa hankali amma sun ta gidan lahira kuwa la yusaddauna anha wa la yuzaku ba ta sa ciwon kai shi shine asuda wa la yuzaku ko ba ta sa tabbatu ba a buguwa kaga ka ta bamban da sanan gurin sanan gurin ga azarin kuɗi ga waɗannan cutuka dan mutum ya yana tare da ciwon kai wanda ba abin da zai magance shi ya ta fara dole ya ta fara su da mawuce ya ta kabar ya ta abin da zai ba zai rabu da shi ba sai ya dina kai giya sai dai shi yin bayanin ke faɗin gaskiya amma ba zai rabu da ciwon kai ba ko yaya ga rashin hankali ga rashin lafiya to amma ta gidan lahira ko ba ka take ba to shi ne yiwuwar ta ke alamha wani mura gudana da kasan zai na yin aljanna wa masakin ba, da gidaje da ta masakin kenan wuraren zama ba masu kyawu masu bangaye kwarai da gaske gidan da aka yi da kayan karo irin da zinariya da gida na azurfa a cikin aljanna idan kana da waje kana ganin cikin kana da rufi kana ganin waje kamar idan nasa suna yi wasallam yi cikin hadisi fi jannati adalin a cikin aljanna ta zama na dindindin domin abin da adalin yake nufi ai ikama zama na dindindin wanda ba san furari ba nan ko gidan duniya duk kowa na san furari ba wanda yake zama na dindindin a duniya da mai mulki da mai kuɗi da talaka mai fakkare da ɗan makaranta da mai sana'ar hannu kowa ba wanda yake permanently kowa zai gama ya tashi ciki da ya shirya da bai shirya ba duk sai ya tashi ya ciki ba abin da yake daɗi irin mulki ana maka jiniya kuma dole sai ka bari mutum zai tara malami ya ba su kuɗi a yi roƙon Allah wai dan mulki ne ya zauna a je umara a je aikin haji ai da ana dawoma da sai baka samu ba haka tunani laudaman da zai rika ma wasalar ka da mulki na da wama ga mutane da ke ba a zo kanka ba to layi aka biyo wani ya sauka ka hau suna nan suna jiran ka da yawa to suke sauka kai maka ko mutum ya yi biya ko mai jiya ba sai ka haka sauka nan ko kuma ka hau to haka al'amuran suke amma aljanna ita ce jannatu adn aljanna ta zama na dindindin wa ridwanun min Allah akbar ridwanun min Allah yarda daga Allah kuwa akbar shine mafi girma da ma da shiga cikin aljanna din ai akbar min dukhulil aljanna domin Allah madaukakin sarki zai yi kiran yan aljanna yace ya ahlal jannati fasti labbaika wa sa'alaika ya rab an tsawa bayan an tsawa neman arziki wurin ka bayan neman arziki ma'ana faranta ranka muke nema ya Allah faranta ranka muke nema sai ban kidan da ku aljanna ba ban muku abin nan kaza ba me kuke so in kara muku sai haba Allah ne zan kara mana an da da mu aljanna an zai ramu da mu daga wuta ga shi muna nan gurin muna cikin ni'ima da dalilin da an ga abin da muke bukata Allah ya ko saura har yanzu menene sabon sai ce uhillu alaikum ridwani fala akhadu alaikum ba'dahu abada a yau na farko muku da yadda ta ba zan kare yin fushi da ku ba har abada kalmar da za a kare yin fushi ba ita ce yarda wannan yardan akbar min dukhulil janna ya fi shiga aljanna dadi shine Allah ce wa min Allah akbar zalika huwa al-fawz al-azim wannan shine rabo mai girma rabo wanda yake ba rabon da yake girma sai Allah ya يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يا أيها النبي يا كيوانا النبي جاهد الكفار كياجي كافري والمنافقين سود منافقين واغلظ عليهم كما كيف تحرشي أكلتم maganar wazrib alaihim ta harshe a karin su tutuwa su munafikai ko kuma kafirai ko duka biyun duk maganganu na malamai wajen haka dai az ya udu ila akthar bi mazkur lamiri yana komawa a abin da aka ambata daga karshe an ambaci kafirai sai aka ambaci munafikai sai aka ce a kansu to lalle su din nan ya zanto munafikai ake nufi kenan da aka ce wa galazu alaihim domin ko a zahiri abin da annabi ya aikace ya yaki kafirai da takobinsa a badar da uhudu da sauran wuraren da annabi ya yaki amma munafikai ko annabi ya yaki su bar takobi sai zan zo wajen zuwa alaihim ya kar munafikai shine kanka sa musu harshe ana musu abin da yake wato za su ji hauki dan su dawo su zanto suna bin Allah suna bin manzon sallallahu alaihi wa an da ne ko shine ma'anar wajen zuwa alaihim wa ma'awahum jahannam makomar ku ita ce wutar jahannama Allah ya tsare mu wa bi'sal masir kuma sir da makoma in ta zanto ita ce wutar jahannama to wannan shine cikon takobi na uku da na hudu da suratul tauba ta sauka da shi takobin farko wanda ya shafi mushrikai masu shirka fa idan salakal ashhurul hurum faqtul mushrikeena haythu wajadtumuhum takobi na biyu wanda ya shafi ahlul kitab yahudu da nasara قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم تاجرون. takobi بين اكد da جاهد الكفار jahidil kuffara na والمنافقين kenan عليه. su da kamar yadda muka faɗa su dukkan nau'ikan hukum ana yakan su da takobi amma munafikai ba a yakan su da takobi sun yi laifuka da dama sahabbai sun nemi izinin su kashe su annabi ke ku kyale su dan kar mutane su ce ina kashe sahabbai na wanda bai sani ba sai dauka suna cikin sahabbai na tunda ana ganin suna zuwa masallaci na ba su san cewa ko ba sa da mu tunda Allah ce ma hum minkum walakin lahum qawmun yafraqu ba sa da ku amma mutane a ganin zahiri ganin suke muna tare da juna dan haka sai a kyale su dan saboda wannan sai يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه وهموا بما لم ينالوا وما يقتلوا إلا أن أغناهم الله ورسوله من قبل فإن يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير يحلفون بالله جاء المنافقين لا تلك الرسل وهذا الله ما قالوا cewa ba su faɗi da abin da aka ce sun faɗa ba labarin da ya so kunnen ka cewa sun ce kaza sun ce kaza sai su karya ta su rantsa da Allah cewa karya ake mishi ya halifuna billahi ma kalu sai Allah ce wala kad kalu kalimatul kufr hakika sun riga sun faɗi kalma da kafirci wanda take nuna mola nawa annabi sallallahu alaihi wasallam ko ai ba shi ko ya masa zambo irin abin da bai dace da matsayin sa ba wa kafaru ba da islamihim su riga sun kafirta bayan musuluncin su ma'ana nan gurin su kana kare ta wanda suka faɗi labarin su Allah kuma yana kare ta su su din karan kansu wa hammu bi ma lam sai ne masu sun riga sun kudura aniya bi ma ya lalu, dangane da abin nan da ba su samu nasarar zartasuwa ba shine suka yi mitin cewa suka haɗa waɗansu 'yan gaba kamar mutum goma sha suka ajiye su akan hanya cikin duhun dare cewa idan annabi na dawowa daga tafiya ta buka wato su far masa ko su zabarar da dokinsa dan taguwa ta yi tsalle ta tambaye ta fada da shi idan ya so taguwa ta yi masa lahani, ko kuma su su zo su kashe shi to cikin ikon Allah ba su samu nasarar wannan ba shi ne Allah ke ta wa hammu bi ma lam yanalu sun kudura aniyar abin da ba su samu nasarar zartar da shi ba Allah ya bai wa annabin sa kariya sallallahu alaihi wa sallam an gane ko wa ma naqamu illa an aznahum Allah wa rasuluhu min fadli wa ma naqamu babu wani abin da suke aibata musulunci da shi ba su da ta wajen aibata musulunci illa an azana Allah wa rasuluhu sai kawai Allah madaukakin sarki ya wadatar da su wa rasuluhu da manzansa ne an fadlihi daga falalansa ma'ana in suna so su soki musulunci ba abin da za su soki musulunci da shi in ma har akwai wani abu sai ta fuskar ganima irin wanda idan annabi ya zo rabo maslaha ta sa ya bai wani sama da wani ya bai wani abin da bai bai wani ba wani lokacin ya hana wani kuma ya ba wani to sai su samu wannan wajen sukan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ganima ai su su da aka ba su muna kai ba ana rabawa cikin taro a su wanda su kuma ba da kyawun ne suka fita ba irin niyyar mummunai in ma akwai wanda yake bilis a ganima to su ne suka ci bilis dan da wani niyyar jihadi a cikin zuciyarsu amma ya san samu shi annabi ya raba su kowanne ya zabura masa lafiya to shi Allah ke cewa in ma da abin da za aibata wa mutunci ko annabi to ba su da shi sai dai ko ta fuskar abin da Allah ya wadatar da su abin da ko manzo Allah ya wadatar da su shine wa ma nakamu ba su zama abin da za su soki musulunci da shi ba inna an aghnahum Allah wa rasuluhu min fadli sai kawai abin da Allah ya wadatar da su da ko manzo sallallahu alaihi wasallam na falalata fa in yatubu inda a ce za su tuba wato daga abin da suke yi da na munafunci yaku khairan lahum to wannan shi ne ya fi alheri a gare su shi zai fi dacewa da su wa in ya tawallau in ko suka juya baya suka ki daukan gargadi da wa'azin da yake musu yu'azzibuhum Allah azaban alima Allah zai musu azaba wanda take mai radadi fi duniya a nan gidan duniya wal akhirati da kuma azaba ta lahira وما لهم في الارض من ولي ولا نصير ادك فادن كذا ba su da wani wali mai jibintan lamarin su wala nasir ba su da wani mataimaki domin dukkan wani mataimaki in ba Allah bane ba rago ne dukkan wani mai jibintan lamari in ba Allah bane ba rago duk wanda kake tsammanin zai tsaya muku bayan Allah shirme ne don karfin Allah shine karfi nasaran Allah kuma ita ce nasara to wannan shine abin da yake nufin amana kamu illa an azanahu Allah wa rasuluhu min fadli wannan kuma malaman suka ce a abin da ake nufi Allah ya wadatar da su da manzansa kafin annabi da sahabbai su hijira su zo Madina Madina ba komai ba arziki ba mutane hada-hadar kasuwanci ba mai ta sai da muhajirai suka yi hijira daga wani gari suka zo suka cika madina sai ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya albarka a sakamakon wannan masu hijira har annabi ke cewa wato Allah ya sanya albarka a cikin mudun mutanen Madina a cikin awan a cikin abincin su yake cewa ta'amul wahid yakfil isnay duk abin da zai kosar da mutum daya a wani wuri yanzu saboda masu hijira sun zo da abincin mutum da zai kosar da mutum biyu abincin mutum biyu zai kosar da mutum hudu kenan ya mutum hudu zai kosar da mutum takwas ba Allah ya wadata su ba kenan Allah ya ba ku wadata sakamakon ne sakamakon zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da suka hijira da shi to in ma kuna da shuka ya kamata ku yi shuka ne dan Allah ya ba ku falala ne kuke shuka ko me kamar Allah na faɗa musu haka ba ku da azumi da za ku ce ba sai azumin da Allah ya muku na falala din nan to dai Allah ya ومنهم من عبد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولن daga cikin su munafukai man ahadallah akwai wanda yake yi ma Allah alkawali cewa la in atana min fadlihi wallahi idan har Allah ya bamu wani abu na falalansa ya ba mu yalwar dukiya harkokin mu na kasuwa suka kankama la nasaddaqanna wallahi za mu yi sadaka ta wajibi da ta wala nakunanna min as-salihin wallahi za mu kasance cikin salihan bayi lokacin ba su da ko kwabo suke irin wannan alkawalin cewa ai da ni nake da kaza ai da na yi kaza ai da ni nake da kaza da na mallaki kaza da na yi kaza kullum wanda yake waje ya fi ganin makamar kokowa da zai shiga filin sai al'amuran su rikice masa to shi ba wannan alwashin za ka ci ba shiru za ka yi da kyakkyawan niyyar cikin zuciya ka rinka roƙon Allah ya baka halin kuma ka yi aikin alheri da abin da ya baka din amma karkarin ka faɗa ɗan kaga wani baya yi tafiya ai da ni nake da kaza na wani da na yi kaza ba tabbas a ba ka azumi ila samu tabi dan ga waɗansu rantsuwa suka yi la in atana Allah ma nan gurin wata alƙasu ce rantsuwa suka yi in har Allah ya ba mu farmasa la nasaddaqanna Walana kunanna nina fara'in wala lalle za mu iya fara ta wala lalle za kasance wato daga cikin farai. Domin lalla dana ni san wala yi nuna sauƙin ko kuka tana lalle ta zata da yadda ba ko kanko sun kafa magala kan dukkanin za su kafa magala saman bi malu. فلما آتاهم من فضله يعني أن لا يبادوا لكتكهم قال لا تسع بخلوا به سيسك يروى لأذن أن لا يبادوا وتولوا شكت من يبايا لذكرا لأيك يموسوا وهم مؤردون سنا ما تكون لكي ف سكة يبا ولا لكون لا كيلا سكة يشنوا كورا بعضاك قام يبا تولي سيني إلا كل ana karanta maka abin da ya faru nan ga a baya dan kai nan gaba ka sanya zaka ka gyara dan ka dauki wa'azi dan ka dauki izina kar ka ci wannan alwashin ka roƙon Allah zuci ki kire da kai da barki madaidaici ya baka abu mai kyau dan ka aiki mai kyau wannan shi ake bukata amma kar ka ci alwashi a gaban jama'a ba ka san me zai biyo baya ba wannan aya ya kuma malamai suna danganta sanadiyyar saukanta da wani sahabi da ke kira ta alaba amma wannan bai inganta ba suka ce wai shi ne yazo wajen annabi sallallahu alaihi yace ya roƙa masa Allah ya yi arziki in ya yi arziki zai aikin alheri annabi ce a a kare haka ka haka ya bi yace a ya ma Allah in dai har akwai kuɗi matukar daloli suka zo to mai zai gyaru kaga yau duk mutane matsalar kowa yau kuɗi su kuma kuɗi ba su ne matsala ba su ne warwarewar matsala ba nan kasar ba kuɗi ne akwai kuɗi da wuya ma ka samu kasan da Allah ya ba ta arziki irin kasan nan sai ka bincika ko a inda ake takamar arziki nan a ba ku man fetur a ba ku kanin zur a ba ku gishiri a ba ku suminti a ba ku dabbobi shanu ki awaki na kuma, a ba ku kasar noma a ba ku jari na samari sama da miliyan ɗari jari na samari majiya ƙarfi ga kasar noma ko ina a nan arewa kawai idan kana lissafa kasashen da za a yi noma za ka ga akwai yanki guda wanda in aka yi noma aka yanda su zai za a ce da dukkan Najeriya ka duba kasar noma idan kana jin hanya ka ɗauko tun daga Hadejia ka zo gashuwa kilomita ɗari da wani abu mai yi da wurin noma amma kai ke tafiya iska ba wanda yake amfana su sai ɗan kaɗan lokal manoma yaɗin suke ba su da dabarar noma ta zamani ba kuma wani agaji da yake musu an kuma ta ce miliyoyin duk an ajiye kowa ya ajiye a gidansa gwamnati ba ta da ko kuma amma jama'a kowa na da a gida kuma duk wanda ya ce maka a wai kasar nan ba kuɗi duk wani babban birnin jiha ka sami titin da yafi kowanne girma a babban birnin jiha ka kirkira ba tare da ka duba gabas da yamma ba to amma ka shiga kasashen makwabtan mu mana shiga kasashen makwatan mu ko tari ko kamar ko manyan garuruka za ka je sai kai sallah nasila a akan babban titi mota ba ta zo ba da sauƙin sallah akan kuɗi za a gama ba kafar ba ka yi nasila ka gama mota ba ta zo ba wannan ya ce ba kuɗi za a yanzu da su amma kuku duk titi sai ka duba duk titi to kina a amma Allah ya zali albarkar abin sai ka kyale mu da dabaran mu saboda ne tsammanin mu kuɗi shi ne waraka to sai aka ba ku kowa na ajiye da su ne amma kuma sun ki wadatarwa ba titi mai kyau ba ka hawa kwalta mai kyau ba ka da gamsasshen wutar lantarki ba ka da ruwan famfo ba ka da magani a asibiti ba ka da komai babu amma da kuɗin an tara masu sai ka sai da yi da su saboda haka samuwar tsabar kuɗi a ba shi ne ba in ba da dukiya yarariya da zai sarrafa kuɗin sarrafawa da zai sai a samu kuɗi ba an gane da su ba an gane ku sai ya zanto tamfar ka samu garken tumaki ne sai ka ajiye musu kwando kwando na zinariya mai rafi yi da ga zinariya gaban tumaki to dan haka ba a cin wannan alwashi da Allah ya ba su balla su tabbatu da bihi wai da annabi ke cewa a a kada a kira kai ce ni da abadu wai da aka ba shi shikenan aka ba baki dan tumaki kadan garki yi girma mai girma ba da yana zuwa kansu salwatu guda biyar a kullun da rage da shi sai ya rage ba ya yi zuwa sai a zuwa da asar al'amura suka sun da ya bukatu ma ya koma bayan gari da ya koma bayan gari ba shi zuwa madina sai a juma'a saboda dukiya ta haɓaka to wannan abin da aka danganta wa wancan salaba al-ansari wannan bai tabbata ba ba haka bane ba wannan aya ta ta sauka ne akan gungun wadansu munafikai waɗanda suka zo gaba annabi suka yi irin wannan alwashin ba mutum da bane ba taro ne na jama'a an gane ko babu wani abin da ya inganta inganta sai na hadisi da ya ayyana sunan wani da wani da wani a jama'atu min al-munafiqin ne waɗansu gungu ne na munafikai da suka yi wannan alƙawarin Allah ya ba su falala ta da a tsawon min fadlihi دخلوا به وتولوا وهم موردون daga bana sai ne kwallo fa qala nifaqan fi qulubihim ila yawmi yanqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu بما أخلقوا الله وعدوه وما كانوا يكذبون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم sai ubangiji ya bi bayan su wato yayi musu ukuba ko ya bi bayan su da sakamako na ni nifaqan fi qulubihim wato munafanci ya sami gurbin zama fi qulubihim cikin zakatan su haka za su zauna ba su ba ila yawmi yalqawnahu har zuwa ranar da za su gamu da Allah wannan abin ya sami su jima a kalafin laha saboda sun saba ma alƙawarin Allah ta'ala da suka saba alƙawarin Allah ma ya adu irin abin da suka alƙawarlata masa wa bima kanu yakzibun kuma saboda abin da suka kasance suna yi na ƙarya to sai Allah ya tabbatar da munafunci cikin zukatansu kila wannan ne ya zabi da ko yaya sun fi karfin shaidan sun fara sadaka ko so daya to sai wannan ya zanto sanadiyar wankuwar munafunci a cikin zukatansu amma da suka hana sai Allah ya ƙara musu wato bata akan bata kenan shine a kaba mu nifaqan ya saka musu da karin tabbatar munafunci a cikin zukatan su har su ba mu da Allah ba za su zo ba ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام alam ya alamu sun ba su da masaniya annallah ya alamu sirrahum cewa Allah ta'ala ya Wani najwahum kuma ya san abin da suka yi na gani tsakanin su da juna wa anna Allah allamul ghuyub kuma nan ne Allah ta'ala masanin gaibu ne ma'ana lokacin da suke furta wannan magana da baka Allah ya san zukatan su inda gaske suke in ma kariya suke ya kamata su san wannan niyya ta zuci in mai kyau ce ko mara kyau ba sai ka faɗa da adam ba ka kyale ta cikin zuciya Allah ya sani in dan ki haka yi menene zuwa ka tsalo wasi a gaban mutane zuwa zan yi ka zai ba su za ka baka sakamakon ba wanda kake yi dan shi ya san gaibu ya san koyi shi ba a yi masa dabara ko na makamancin haka الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين الصدقات والذين لا يجدون إلا عبدهم فيسخرون منكم فيتبخرون منهم فيرى الله منهم ولهم عذاب أليم Shi gaba ne da bayanin da sufofin munafikai dan mummune na gari su ji su nisanci irin waɗannan sufofin ya zanto min babi a rasu sharri la da sharri lakin littawafi mutum ana karantar da shi sharri ba zai yi sharri ba dan ya nisanci shi ya san ya zai ya kubuta daga gare shi allati allazina yalmizuna almutawwi'ina sune masu aibatawa masu sadaka ta tsawuyi su munafikai aibatawa mutum suke idan yana sadaka ta tsawuyi والذين لا يؤمنون المؤمنين cikin mummune fi sadaqati dangane da sadakokin da suka bayar wanda ya bayar da yawa da ce riyani ne wanda ya bayar da dan kadan sai Allah zai da na da kuma kai ana neman sarka da babban mazaki kana ba da naira biyar in mutum ya bayar da yawa da ce wallahi ba dan Allah ya ba dan ake kaza ne riya ne na ta ko ina baka tsira ba in kana son ka sai sai ka zanto cikin su kenan la shiri wala tadbir kenan yanzu da musawwi'in ai bakawa masu tasawwi suke yi wani masu tasawuri yi al-mu'minin na mummune fiskar kaji cikin lamarin sadakoki da suke barwa wanda zina la na illa juhdahum mummune ku sune waɗanda la yajiduna babu abin da suka samu da za su bayar wajen hidin tawa addinin musulunci illa juhdahum sai gurgudan karfin su wa na minhu amma sai munafikai su zo suna musu izgili suna cewa shi da Allah abin da wane bayar wai ka zama zai bayar sai Allah ya sakhira Allah bari su Allah zai ba izgili a ranar tashin kiyama a nuna masa aljanna da danta kamar za su shiga ina sai a karkata da su a hagu da su za su ci mal wa sahabu shimal ma ashabu shimal fi sabumin wamim wa zillin min yamum za a nufa da Imam Bukhari ya yi a kitabun tafsir akan wannan aya yace babun allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat sannan koro hadisi da sanadin sa har ya zuwa ga Abu Mas'ud Abu Mas'ud ke cewa lamma umirna bis sadaqati kunna natahamalu yayin da ubangiji ya umarce mu da yin sadaka abin da yake nufi da sadaka a nan gurin zakka yayin da Allah ya wajabta mana yin zakka a cikin dukiyoyinmu mu talakawa da ba mu da kokobo sai muke ganin masu arziki su riga sun kera da kenan sallah muna yi tare amma yanzu an zo zakka kuma suna yi muku ba mu da kuɗin da za mu yi zakka ya zan mu kamo su to abin mutum da ke kunna na ta'amalu mun kasance muna yin dako dan mu tara kuɗin da za mu fitar da zakka ba wai dako dan mu sabin to ba a a da dako da za mu tara kudin da kuma mu fitar da zakka mu ce to na yau ne na tukar kuɗin musulunci shi ne burinsa da ya samu zabin da ya kai zaka da garna ya jina da kotun da ba na da aiki yi amma sai ya hada da aiki yi da obadan da ko da kabu kabu duk ya hada da sabi shi ba zan ya tsaye kudin da zaka a rayuwarsa kyafi yake yi a ce ga wani aiki na alkhairi duk kowa ya zuba da ladan shi bai samu ba dan me zai raka ka duba irin wannan karfin imani na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wato su da suke musu karba so suke yan an ba da wannan shekarar shekara mai zuwa ko ba sai an waye su ba su ma so suke su bayar yake kunna na tahamalu mun kasance muna yin dako dan mu samu abin da zamu sadaka ko zakka fa da'a abu aqilan bil istifa'in sai wani mutum da ake kira abu aqil lokacin da annabi ya kela cewa a zuwa taimaka za a tafi yakin tabuka sai abu aqil ya kawo sa'i rabin sa'i na dabino abin da yake da shi nan a gida yake da shi ma ce taimako na tafiya yaki kan tafiyar eh, wata ɗaya ba za a yi ana neman taimako buhuna ya je kawo rabin sa'i ya kawo yake da jiya ma'aikin Allah waja'a insanun bi aksara minhu wani mutum kuma ya kawo abin da ya fi wannan yawa shine a wajen wani aka nuna Abdurrahman bin Auf ne yake da dinari 800 sai ya kawo 400 gaba Annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda suka ce takwas sai ya kawo 400 gaba Annabi dinari sai dai 400 yace amma kin Allah dukiya ta na raba ta rabi miliyan daya yanzu ga miliyan a hidimar musulunci miliyan daya kuma na barka a gida da jari na da iyalina kuma a tafi yakin tare da ni mazajen fama kenan ja'a bi فقال المنافقون في منافقين تكلمت سوى إن الله لغني عن صدقة هذا يرجع الذين سائيه لا لك سائيه دليله وما فعل هذا الآخر إلا لأن تكتي أما شيء وانت ديكا وديوا أي شيء ما كبري أي بعد الله بني بشي to yanzu yanzu a cikin mutane a kowanne zai kada wannan ramin ba tare da ya sani ba yasa kullum idan ka zo wannan kokari kake ka ga shin abin na jikinka kai kokari karbu da shi da abin na ya da a jikin mutane abdullahi bin abi mulaika yake cewa na cikin mutum kusan 70 cikin sahabban annabi kowanne tsoro ke kar ayoyin suratu tauba su hausa ne kai da munafiki mu ko yanzu kowa ka tambaya cikin mu gane ke ya hausa da mujira ai wannan ba laifi na bane ai wannan suwan ai wannan ai wannan mutanen gurin amma da ba a da tsoro suke ji a ce masa wannan Uzaifa bin Liman sahibu sir Rasulullah wanda annabi da kina kina ba shi labarin wane munafiki ne Allah ya san mun tanye wayi wani munafiki ne amma karka faɗa wa kowa Umar ɗan Khattab da ya an wa zai fa fada maka sai ya zai fa yace dan Allah ka fada mun dawa dawa annabi ya faɗa maka yace a a ma kuntu li ufti sirra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ba yi wa in tuna sirrin annabi Umar yana tambaya ba dan ya ji kowa ya bai more tsoro ke ji da shi a ciki ko babu sai ce to dan Allah ko na shidu kallah hal azami minhum ina hada kada Allah shin an kirga ni cikin su ba sai ka faɗa min da wani da wani ba shin a cikin lissafin akwai ni ko ba ko ba ni ko zai faɗi ai ba ka yi sannan hankalin sai kwanta Umar dan Khattab ayoyi ne suka sauka kan Umar da kalta ana na biyo ka Umar rajatu ana Abu Bakar Umar mun yi kaza ni da Umar mun yi kaza ni da Umar ka Umar amma tare da haka abin da jin tsoro duk waɗannan abin da ake ambata dan mutum ya ji ya nisanta ya kawo hadisi da yace wannan ta ne bayan ya kawo hadisi ya bari maganar munafikai da suka ce inna Allah la jamil an sadaqati ba ruwan Allah da wane wa ma ta'ala hadha al illa riya'an suka ce wannan gori to shine abu mai kada ke cewa fa nazalat allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat sai wannan aya ta sauka allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat a riwaya ta biyu hadisi da na Abu Mas'ud al-Ansari yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya amuru na bin sadaka annabi ya kasance yana umarnin mu da yin sadaka ma'ana bayar da zakka kar ku manta lafazin as-sadaqa ne daga cikin sunayen zakka da nassin Qur'ani khudhu min صدقة تطهرهم إن تبدوا الصدقات فلإما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ذاك صدقة من أمرهم زكاة يجعل النبي صلى الله عليه من الزكاة يسمى فيحتال أهلنا حتى يجيء بالمسلم mutum ya je ya ta dabaru ya yi wannan abu ya yi wannan sana'a ya yi dabo ya yi ne har sai ya kawo mudu guda gaban annabi wa inna la ahadihim wa inna li ahadihim al yawma mi'ata alf amma cikin irin wanda yan an ce ku ba da sadaka da ba su da abin da za su bayar sai su yi zuciya su je su da ko sai sun kawo koda mu da nabi guda daya yanzu ɗaya daga cikin su a yau yana mallakar sama da dubu ɗari na dinari ko na dirhami in ji abu mas'ud al amfani. me yasa nake ce ka annahu yu'arridu bi nafsihi wato da kansa yake ni da ina cikin wanda an a kawo sarka da kan nake bayan da mudu daya yanzu da shi yau ina cikin wanda suka mallaki dinari dubu ɗari in ji abu mutu da ansari don a nuna maka sarka za ta talautar da mutane kara ya kuke idan ka bayar sai ubangiji ya kara maka haka annabi ce ma la kafa malum min sadaka dukiya ba ta rajuwa don saboda an bayar da sadaka kullum mala'iku guda biyu suke sauka daga sama a kowane yini jiya da shekaran jiya sun sauka yau ma haka gobe da jiya insha Allah ma za su sauka sai daga cikin su yana cewa Allahumma a'ti mumtiqan khalaqa ya Allah duk mai siyarwa mayar masa da gurbin abin da ya siyar sai daga cikin su cewa Allahumma a'ti mumtiqan khalaqa ya Allah duk marowaci duk wani kankanin kamodo ya Allah dan masa da hasara duk wani wasiƙa dan masa da hasara a kowace safiya haka mala'ikun suke haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam to wannan kamar yana iya zama cewa ciyarwa din ba ta sa a talauci ويذكرون انهم سخر الله منهم الله ولهم عذاب اليم عذاب ما يرتقي كوتا تبت عذاب سيئ تركونهم او لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين الله يقول النبي استغفر لهم ka roƙa musu gafara kada ka roƙa musu gafara duk ko ka roƙa ko kar ka roƙa in za ka roƙa musu gafara su Allah ba zai taɓa gafarta musu ba yanzu akwai istighfarin da yake istighfarin annabi akwai addu'a wanda take kamar yankan wuka irin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai fara a wurin Allah irin amma ga waɗansu sun yi aiki aka ce annabi ya musu istighfari ko ya yi ko kare duk daya inda zai yi so saba'in ba za a karba ba to ina ga mutum zai yi barna ta hanyar mulki ko ta hanyar dukiya sai malamai su yi na Allah ga furraje ba kuma ai ai ai dawo ba komai an yi sadaka dai ka rinka sadaka kuma da karfi za a maka fiddawo kai duk fiddawo da su maka Allah bari saurare su mutukar baka da Allah ba annabi da ka ce in tastattir lahum sab'ina marratan ya yadkur Allah lahum akwai wanda annabi ya wada a cikin su dan ga nan bukari ya yi babu kan wannan aya mai imam bukari ke cewa dangane da wannan aya يستغفر لهم لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم sannan ya koro hadisi daga Abdullahi dan Umar yace lamma tuwfi Abdullahi bin Ubay yayin da Abdullahi bin Ubay bin Salul ya mutu sai daga cikin shugaban munafikan Madina me ya faru ja ابنه Abdullahi الله Abdullahi عبد الله الى رسول الله sai ɗansa shi ma sunansa Abdullahi ya zo yin annabi suna da mutu tabbata gare shi fasalahu an yutiyahu qamisahu yace wa annabi ina son ka ba da rigar ka rigar jikin annabi ba wanda ta taɓa fata mai tsarki sallallahu alaihi wasallam yukaffinu fihi abahu ya zai ce a ba rigar annabi zai zai wa baban sa likafani da ita fa asahu annabi ya ce rigar da bariki sai ka masa likafani ثم سأله أن يصلي عليه يتي أنا كمان لكم جيك ما تصلى كذلك كده فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه ان النبي يتاكي تسليم زي ما تصلى فقام عمر ثم قال الخطاب يمين كيسي فأخذ بصوب رسول الله عمر يلك بصواب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يتي يا رسول الله اتصلي عليه وقد نهاك ربك ان تصلي عليه yanzu ما تصلى mata sallah bayan Allah ya hana ka yi musu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجد أن تثبت لي سيئتي إنما خيرني الله ألا ذاتي يباني جهنا لسلفا سواء استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم وكعزيزه على السبعين Allah ya yayi ko ka roƙa musu gafara ko kar ka roƙa musu inda za ka yi su dan za a karba ba annabi ce to haka Allah ya ce amma ni zan kara a kan bayyana tunda ka bayyana aka ce ba za a karba ba ina in na kara da ko da biyu ko da uku za a karba na shi Allah ta sallam ya ji uwa kan ɗanta sallallahu alaihi wasallam uwa ta yi kama annabi ya ji ta san wannan ɗan sai ya da mun tabbata gare shi ka duba wannan mutum lokacin da wannan ta faru mai faru kare sai umar yace huwa munafiq yace amma ki Allah wannan mutum ba munafiki ne annabi sai ya shiru fa sallallahu alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi je masa sallah haka yana gama sallah fa anzalallahu wa la tusalli hikima ta biyu suka ce a'a shi ya zuba da wajen zama shugaba ne duk da ya mutu annabi ya bayar da rigar ya san ba za ta amfane shi ba amma saboda mabiyansa su ga cewa ya kyautata wa shugaban su bayan mutuwar sa bari su kuma su musulunta wannan da ne guda da take fara dalilin na uku suka ce a ranar da aka kawo fursunonin yaki a yakin badar cikin fursunonin yaki akwai abbas babban annabi dan uwan mahaifinsa kenan an kamo shi a ɗaure ina ya riga jikinsa sai ya sa zuke cewa dangin annabi kuma a barci ba riga a kamo ne ba riga mana sai aka duba ba rigar da ta dace da shi sai ta abdullahi bin ubay bin salim sai aka ɗauka abdullahi bin ubay bin salim ya ba da sa aka kama abbas babban annabi wannan abbas lokacin da riga ya musulunta daga baya ya musulunta to shi ne yanzu domin kada annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ya zanto wani munafiki yana da abin da zai goranta wa annabi sai annabi ba da wani rigar a madadin wancan da aka karba aka samu alƙali ba wani abin da zai goranta ma annabi shi an riga an gama amma ba da rigar zaka amfane shi ba يستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ثم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله hakan ya faru ne saboda kafaru billahi wa rasulihi sun kafirce ma Allah sun kafirce wa manzon sallallahu alaihi wa sallam wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin Allah ko baya kira da mutanen da suke fasikai saboda haka har kullun ke yawa kanka gata kar ka jira bayan mutuwar ka yi maka gata me za ka wa kanka gata sun kana da rai kana da lafiya ga kuɗi ka bayar sadaka da kanka kar ka jira sai ka mutu a yi maka sadaka ba ta tabbas wa Allah ta yin sani illa masa tun kana da rai ka yi aikin tsara ka yi Allah ka yi manzansa ka yi wa kanka addu'a ta gari ta shigawa da imani kar ka jira sai bayan ka mutu kana jiran addu'ar masu addu'a a baya ana fidda'u ana yin cikin tarbiyyar huwa Allah a ji a cikin tarbiyyar goma inda ka ga Allah ba zai ma komai ba Allah ba zai amfani ka ba sai za ka yi kanka gata da haka annabi ke cewa duk wanda ke da abin bayarwa ya bayar tun yana ya bayar yana nan da rai da lafiya ga shi na kishewar dukiya da yana tsanin kan dukiyar ya matsa wa kansa ba yake mafi shi sadaka an ta saddaka wa an ta shahihun shahihun ta'amul ghina wa ta shi ka bayar da sadakan wa an ta sahihun kana da lafiya cutar ajali ba ta kama ka ba kar sai kana kwanta a gidan asibiti shafihun kana jin rowa amma ka fi karfin zuciyarka ka danne zuciya ka burkushe ka ta amurin jina kana fatan wadata a marda ka kakura wata fakar kana jin tsoron talauci duk waɗannan ababen ba kana ka bayar ba yace kar mutum ya bari hatta idza balagat ar-ruhul hulquma har ya zo mu ko garo ba da ko sun jawo sai ko mutum ya da shi do sai ta abawa ne kaza abawa wani kaza kaza ne ko wata annabi yace wata kana da fulan kaza wata ko da kaza da mana kaza ya zama wani kaza ya zama wani to da ne wannan ba ne ka ka je ne shi kuma koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam da ka yi wa kanka da kafin kafin karka ga wani maka yaran yanzu ba za su yi magata ba abin da suke a yaran masu arziki abin da suke cewa yaran su wai stoki ba wani abin stoki ba haka suke ce masa gannan ya riga ya tsare abubuwa ne ya ajiye musu zai mutu ya bar musu sai ka mutu a duka tunanin ina za a yi ma wanka gidanka da gina da kanka za ka rinka tunanin kar a sa musu datti a kai ka wato gani da mota ya maka wanka ko a kai ka hintun fulawar da laborori ke faruwa su ya maka wanka suna shakin ka aje ta a cikin rubin ka sai maka dan karka bata musu yanzu ba za ka bane ba to da ka yi da ka da ka tun kafin wannan yanzu tun kafin wannan ranar da to sai Allah ya فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فمن المخلفون وكان suka yi da yakini da suka tsaye ba wato cikin munafikai sai ran kan farin ciki da mata'adihim dangane da zama da suka yi a gida khilafa rasulillah a bayan annabi ba su bi shi yaki ba zaman sa na gida sai yasa wai suke farin ciki to a nan gaba da yanzu muna rana da yanzu muna wahala ko cikin yawa ko gidawa وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله سكر إيه جهادي بدون كيو يصد كاونا سدنيا تكلم الله wa qalu sashin su rinka ce matashi la tanfiru fil har kar ku yadda ku fita a cikin zafi ya zana zafi ina ko ina fita قل التي كتيد نار جهنم أشد حرا wutar jahannama ita ce mafi tsananin zafi lau kanu yafahun da sun kasance yafahuna suna fahimtar shari'a wutar jahannama ita ce da zafi amma ranar duniya abin ya قد نعم. يضحك قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فليضحكوا قليلا ولنك داريا كأن وليبكوا كثيرا ثم لنك ينكوكا من يوى ولكن أبن كما تفيه جزاء بما كانوا يكسبون فكما قال ابن سكتم suna suna aikata mu suke tsururta wa kawunan su abinda suke aikata wa ko suke kara ma kawunan su wato wannan fi'il al-amr ne domin fi'il mudari idan lamun amr ta shiga cikin sa ya tahawwalu min al-mudari ila al-amr fal yadhaku kalilan amma ma'anansa ma'anan khabar abin da aya take nufi za su yi wato ainihin a nan gidan duniya suna yin dariya da yawa kuma suna yin kuka kaɗan a nan gidan duniya amma a ranar lahira tan akisul qadiyyatu ra'san ala akil al'amarin zai canza sai ya kasance kukan su ne zai yawa dariyar su ta yi kaɗan da za a nuna kamin su guntu ba da abin da sai kasance suna aikata ba to a saboda lokaci ya ja nan ya kamata mu dakata abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada kai wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm